baya nan muna gani a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala yana gaya mashi walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka Allah fa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun Allah fa duk inda bawa yake roki Allah fa Allah na kusa da shi haka Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haka Allah ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun haka Allah ya ce amma kuma sai gashi nan kuma yana walau annahum in zalamu anfusahum da ma su lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka ya rasulullah fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahima kuma malamai suka ce duk daga hadisin Utbi nan ga hadisin uh, rashid da da da da Imam Malik ko wanda malamai da dama sun inganta shi saboda hada hanyoyinsa wanda wanda wanda Imam Malik ya masa umarni da ya fuskanci kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah to muhimmin abu dai shine ijma'an zuwa wajen kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne na samun amsa addu'an Allah subhanahu addu'a da na bawa wajen Allah subhanahu ta'ala saboda hurmatuhu mayyitan ka hurmatihi hayyan sallallahu alaihi wa sallam hurmarsa bayan komawa zuwa ga Allah kaman hurmarsa ce a lokacin da yake cikin al'umma yake rayu tare da su sallallahu alaihi wa sallam dan haka wannan ba da alaka da shirka shirka shine bawa ya nufi shirkan ibada ya nufi wani Allah ya nufe shi da ibada ko ya nufe shi da roƙo wani Allah a da nufin cewa shi wannan ne zai amsa yi masa ƙarƙashin ita wannan aya walau annahum ibbalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum lahumar rasulu lawajadullah tawwabar rahima ana kawo wata kissa wani labari cewa akwai wani al'utubi wanda labarin daga wajensa ya zo cewa ya je ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam li ziyara domin ya kai ziyara saboda haka kawai sai ga wani mutum ya zo wani balarabe daga cikin larabawan ƙauye ya zo yana cewa ya rasulallah na zo wurinka ne ina mai ɗauke da zunubai masu tarin yawa saboda naji Allah a littafinsa yana cewa walau annahum iwwalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul cewa da a ce su lokacin da suka zalunci kawukansu sun zo maka suka nemi gafara Allah sannan wannan manzo wanda shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nema musu gafara shi ba to lalle za su samu Allah mai yawan karɓar tuba ta yadda zai gafarta musu kuma mai yawan jin kai ta yadda zai saukar da rahamarsa gare su subhanahu wataala to shi yasa na ainihin zo saboda wannan yanayin da na zo ina mai neman cetonka ina mai kamun kafa da kai ya yi wannan ya juya ya tafi to wai shi al'utubi sai mafarki sai ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi sai manzan Allah yake cewa maza ka je ka riski wannan balaraban kawai maza same shi ka ce an riga an gafarta musu to sai ya zama na bisa wannan sai suke cewa to wannan dalili ne akan cewa za a iya tawassuli da zatin manzon sallam a je kabarinsa a yi kamun kafa da shi bisa wannan to har shi wancan mai magana yake magana cewa wai kisa duk da dai tana da rauni amma dai tana da hanyoyi tana da hanyoyi wanda aka tattara hanyoyi zai zama da cewar mai eh ta tabbata ke ta tabbata to abubuwa ne kamar haka abu na farko shi al'utubi akwai jama'a minan nas wanda ake kiransa da al'utubi ba wai mutum ɗaya ba wasu ya zamana ana danganta su ne ga utubatu bin ghazawan wasu kuma ya zamana ana danganta su zuwa ga utubatu ibnu abi sufyan wato ɗan uwan muawiyatu ibnu abi sufyan kamar yanda as-sam'ani rahimahullah ya ambata ka a littafinsa kitabul ansab haka ibn al-athir al-jazari rahimahullah shi ma ya ambata a littafinsa al-lubabu fi tahdhib al-ansab cewa utubatu ibn ghazawan da kuma utubatu ibn abi sufyan waɗanda suke dangantuwa zuwa ga waɗannan to sai a ce mai al-utubiyu ma'ana nisbatun ila utuba ah, wannan kenan to ita wannan kissa ta shi al'utubi babu inda ta zo ma da isnadi balle magana cewa hanyoyi <laughs> yawa domin idan aka yi magana cewa hanyoyi a turk to ana batun mai al'asani da ma'ana an samu isnadi kaza an ƙara samu wani isnadi an ƙara samu wani isnadi an ƙara samun wani isnadi to waɗannan al'asani da hiyar turuku to su ake cewa hanyoyi ɗin to amma asalan ita wannan ƙisar da ta zo da ambatan al'utubi ɗin wanda shi mai magana ita yi magana a kanta ba ta da isinadi ma kwata-kwata don haka duk waɗanda suke ambatanta suna ambatanta ne haka kawai biduni isnad sannan kuma daga cikinsu za ka ga wasu in sun ambata ma sai su ambata da salo da yake nuna raunin isar da bacinta an gane da kyau a mu ɗauka misali daga ciki za mu ga al'allama ibn Qudama rahimahullah ya ambace ta a littafinsa al-mughni haka mai littafin a sharh kabir shi ma ya ambace ta haka za mu ga al'allamatun nawawi rahimahullah shi ma ya ambace ta a littafinsa al-majmu'a sharhul muhazzab da littafinsa al sannan da littafinsa hilyatul abrar wa shi'arul akhyar al ma'arufu bil azkar duk da yake a wasu nusak din qatiyya na rubutun hannu babu kisar a ciki a wasu nusak din kuma an samu shi yasa za a ga wasu taba'at ɗin za ka tarar babu kisar a ciki an gane ba a wata ɗaba'ar kuma sai ka samu akwai kisar a ciki wannan ya'udu ila nusakhil khattiyya an gane da kyau to wannan shi ya bayi zuwa ga haka to haka kuma za mu ga wannan shi ma albuhuti littafinsa kashaful qina'a shi ma ya ambace ta haka za mu ga as-sakhawi a littafinsa al-qawl badi wanda ya shi kan batun salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam haka zamu ga Alhafis Ibn Kathir da Dimashqi rahimahullah a ainihin littafinsa sa Tafsirul Qur'an al-Azim shi ma ya ambace ta ya ce kissa ce mashahura jama'a sun ambace ta sai ce daga cikin wanda suka ambace ta akwai ainihin Abu nasar a littafinsa sa Ash-Shamil an gane ba to haka za mu ga ar-ras'ani al a littafinsa rumuzul kunuz shi ma ya ambace ta haka an-nasafi a littafinsa tafsiri madarikut tanzil wa haqa'iqut ta'wil shi ma ya ambace ta an gane da kyau haka zamu ga ibnul jawzi abul faraj a littafinsa muthirul azmi sakin wanda ya shahara da muthirul zarami sakin an gane da kyau to shi ma ya ambaci ita wannan kissa din to idan muka duba za mu ga ambatanta suka yi biduni isnat shi yasa za mu ga wasu sai ka ga sun kawo ta bisi ga tattamrit a yanzu mu dauki masalan kaman annasabi a madarikut tanzil cewa yi kila wai an ce kaga kila ne sigatut tamrit haka in muka ɗauki wannan albuhuti a kashafin ina za mu ga ya ce wayurwa wai ana rawaitowa wai to kaga ko a yare na hausa ba haushe ya ce ma wai kaga wannan labarin mara lafiya ne ka gani labarin ba shi da lafiya ba shi da inganci to da haka kissar ba ta da isnadi ma kwata-kwata to kaga isnadi shine me madarul hukum dole sai da shi ma za a yi hukunci na batun ya inganta ko bai inganta ba to ina kuma maganar ma hanyoyi isa da ko isnadi da ya ba shi ina maganar ko me hanyoyi ma kaga bai taso ba ai sai an samu hanya ɗaya sannan za a yi maganar ta biyu ko ta uku to hanya ɗayar ma babu kawai haka ake kawo ta biduni not wannan kenan ah, sannan abu abu na gaba sannan ita kanta kissa ta ƙunshi al-ittirab kun baya da haka eh, ita kanta kissa ta zo da sabani daban-daban a ce kaza ta wata fuskar kuma a ce kaza za mu ga al'allama abu abdullah al-kurtubi shi kuma ya ambata a tafsirinsa al-jami'u li ahkamil qur'an haka gabaninsa ibnu abdulbar annamari ya ambata a littafinsa bahajatul majalis bahajatul majalis to haka wannan alhindi a littafinsa kanzul ummal ya kawo akan cewa ibnu sam'ani a littafinsa kitabun dhayl ya fitar da ita wannan kissa ne amma ta hanyar wa ta hanyar Abu Sadiq zuwa ga Ali an Ali bin Abi Talib Abu Sadiq eh, Abu Sadiqin al-Azdi duk da yake a wasu taba'at da wasu nusakh qatiyya na shi tafsirin aljami'u li ahkam al-Qur'an na al-Qurtubi in ka samu wasu taba'at za ga an ce Abu Salih bilha'i la bilqaf to wannan kuskure ne abinda yake daidai abu sadiq kamar yadda yake a kitabul kuna wal asima lil imam muslim rahimahullah to shi wannan abu sadiq sukan ce sunansa muslim bin yazid an gane ba wasu kuma sukan ce sunansa abdullah to da haka wajen tantance sunan ma an samu mai al-ittirab kon baya to sannan kuma abu na gaba shi abu sadiq wato ainihin yaji daga ali bin abi talib hafiz ibnu hazar bin asqalani rahimahullah a littafinsa ta karibu tahzib sai ce wa hadisihu an ali mursal ma'ana hadisin sa ga ali bin abi talib mursal ne ai lam yasma min aliyin akwai al-irsal wannan fa gini akan abin da shi al-hindi ya kawo akan zulqummal cewa me ibn sam'ani ya fitar da ita wannan isar a kitabu dhail ta hanyar abu Sadi. kenan in ma ya tabbata da isnadi kenan ya fitar da ita to kaga bai mai ba bai inganta ba cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wai yake ba da labari cewa bayan mun binne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ainihin kwanaki uku sai ga wani mutum ya zo sai ya fada kan kabarin manzon sallam yake daukan kasar kabarin yana zubawa a kansa yana cewa ya rasulullah ni mai laifi ne nazo da zunubai Eh, ka isar da sakon Allah ka kiyaye sakon Allah mu ma mun kiyaye da gare ka daga abin da Allah ya saukar gare ka na alkur'ani Allah ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima to shine nazo wurin ka ya rasulullah eh nazo wurin ka da ka nema min gafara Allah nake ka mun kafa da kai wai sai ya ji daga cikin kabarin an ce masa shikenan je ka an gafarta maka je ka an gafarta maka to wannan kisar bata ainihin tabbata bai ta ba bata tabbata ba to sai kissar da ta zo da isnadi wadda alhafizul bayhaqi rahimahullah ya fitar da ita a littafinsa aljami'u li shu'abil iman zuwa ga muhammad ibn harbin al-hilali abu harbin al-hilali rahimahullah shi yake ba da wannan labarin cewa ga shi wani ya zo kabarin manzan Allah sallam ya ce na zo rinka ina mai laifi saboda ka ina neman cetonka ina kamun kafa da kai domin Allah ya ce da a ce yayin da suka zalunci kawukansu sun zo maka suka nemi gafara Allah ka nema musu gafara wajen Allah to Allah zai gafarta musu har ma ya reraya wasu baitika to anan ba ambaci waɗancan labarukan ba na batun ne mafarki na batun cewa ya ji daga kabari an gafarta masa kuma ba amma ambaci sunan al'utubi ba kwata-kwata a ciki to ita wannan kissar da albayhaqi ya fitar ita ma kissa ce a tacciya saboda isnadin ta cike ki da irin su Yazid bin Aban al-Raqashi ga majahil da aka isnad ne muslim mun gane ba isnadi ne wanda yake mai cike da duhu kuma mai duhuntar da wurare saboda haka ɓataccen isnadi ne bata tabbata ba ita ma ta wannan fiskar to ta wannan hanyar ne kadai aka samu isnadi ne to kuma ciki ba ambatan al'utubi babu ambatan duk waɗancan labaruka ne an gane da kyau to shi yasa za mu ga ita wannan kissa saboda ɓacinta da rashin ma dangantakarta da wannan aya za mu ga malamai wanda suke su abin dogara ga ɓangaren tafsiri wanda suke kula da tafsirin ƙur'ani wajen kawo ruwayoyin tafsiri da asanit irin su at za mu ga ba sa ambatonta ba dauki at a tafsirinsa jami'ul bayan an ta'awili ayil ƙur'an, kwata kwata bai ambace ta bai nuni zuwa gare ta ba mu dauki ibn abi hatim a tafsirinsa tafsirin ƙur'an al-azim kwata kwata bai ambace ta ba bai nuni zuwa gare ta ba mu dauki al-bagawi rahimahullah ma'alibut tanzil shi ma za mu ga haka to irin su ibnu kathir da suka ambata tunda da ibnu kathir kan kawo labaruka kisas eh abin da ya shafi al-isra'iliyat to su ma da suka kawo sun kawo ta biduni Isnat. saboda labari ne wanda ya shahara da haka kawai sai suka faɗe shi ana danganta shi zuwa ga wannan ayar musamman kuma shi ibnu kathir a lokacinsa lokaci ne wanda yake akwai masu wannan aƙidar masu tafiya akan wannan tsari an gane da kyau eh yana cikin wannan lokacin to tunda abu ne wanda yake yaya to shi yasa da yazo tafsirin ayar sai ya ambata ba wai a matsayin kafa hujja ba a matsayin a'a labari wanda ya shahara ana kawo shi kan batun wannan ayar an gane da kyau shi yasa zamu ga Abul farq Ibn Al-Jawzi? tafsirinsa zadul masir rahimahullah wanda yake kula da kawo maganganu a kawal zantuka kai hatta a kawal ma wahiya Rauna na. marasa tushe za mu ga yana kawo amma za mu ga a tafsirinsa kwata-kwata bai an mutu wannan kisar ba bai kawo ta ba kwata-kwata sai ya tafi littafinsa wancan mufirul azmi sakin al da cewa muthirul garami sakin nan sai ya kawo ita wannan kisa an gane da kyau bai kawo ta kuma a tafsirinsa a zadul masir ba da haka wannan kisa ce batacciya sannan abu na gaba idan muka kalli wato ainihin ita kanta ayar da Allah subhanahu Ta'ala yake magana a kai cewa walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima da a ce su lokacin da suka zalunci kawukansu sun zo maka suka nemi gafara Allah wannan manzo ya nema musu gafara Allah kaga wannan batu ne da ake a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bature ake akan batun su waɗannan wanda suke rayawa tun daga batun cewa alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taguti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum ضلالا Wa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما anzala الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah walau annahum su dai waɗancan munafikan masu raya cewa muna imani da abin da aka sauka zuwa gare ka muna imani da abin da aka sauka gabanin ka amma sannan in sun nufaci hukunci kuma sai su tafi wajen tagut sannan idan an ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya sauka ku zo zuwa ga wannan manzon to sai ka ga munafikai suna kaucewa suna kangare maka suna karkace maka iyakar mai karkacewa sai Allah ya to yaya halin su zai kasance idan wata musiba ta same su saboda abin da hannuwansu suka gabatar abin da kawukan suka gabatar sannan kuma kai su zo maka suna maka rantsuwa da Allah cewa ba sa nufin komai sai kyautatawa da kuma zai tsakanin mutane sai Allah ce waɗancan mabarnatan Allah yana sanin abin da yake cikin zukatansu ƙarya suke ka kau da kai gabarinsu ka yaƙi suna suna bayyana musulunci a ɗauka cewa musuluncin yaƙar wanda yake cikinsa yake amma dai ka ci gaba da yi musu wa'azi ka ci gaba da yi musu wa'azi sannan ka gaya musu magana mai isarwa cikin zukatansu cikin kawukansu to sai Allah ce ba mu turo kowane manzo ba cikin manzani na Allah ba wai iyakanka ba sai dan ayi masa ba da haka wannan abin da suka yi na rashin yi maka ta'a bijirewa tsarin Allah suke ga manzanninsa sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ce to ina ma a ce lokacin da suka zalunci kawukansu ba wai zuwa za su yi halifuna billahi ba suna rantsuwa da Allah rantsuwa ta ƙarya cewa in aradina illa ihsanan wa tawfika a'a su zo fastaghfirullah su nemi gafarar Allah subhanahu wataala wastaghfara lahumur rasul kai wannan manzo ka nema musu gafarar Allah subhanahu wataala ba tawwabar rahima to da sun samu Allah yana mai yawan karban tuba ko mai yawan jinkai to ka kaji yanda magana take magana ce ake akan lokacin da manzo Allah yake raye sallallahu sannan kuma labari game da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewar su munafikai dangane da su nemi gafara Allah ko manza Allah ya nema musu gafara game da bijirewarsu akan haka ai Allah ya bayyana batun haka ne cewa wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun idan an ce da su ku zo zuwa ga wannan manzon domin ya nema muku gafara wajen Allah subhanahu wataala sai su yi me sai su karkatar da kawukansu suna masu togewa Gagansu suna masu togewa kan ci gaba da wannan abin da suke na munafurci alhalin su suna masu yin girman kai da wuce iyaka da shishigi to shine halin da ake ciki to shine Allah ke cewa to da za su bar wannan halin su zo su nemi gafara Allah suna masu kaskantar da kai to da Allah ya gafarta musu amma idan an nema sai su yi me sai su bijire su kangare to shine karshe sai Allah a ce yake cewa tunda sun kai matakin da ba za su tuba ba sun tabbata kan munafurci Allah ya riga ya zartar da haka a kansu saboda mai kangarewa da girman kai da suke yi to sawa'un alaihi astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin to daidai ne akan su ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba to lalle Allah ba zai gafarta musu ba saboda mai saboda wannan togewar tasu wa ra'aitahum zaka gansu yasudduna suna ci gaba da togewa cikin munafici wa hum mustakbirun alhalin su suna masu yin girman kai suna masu wuce iyaka to kaga su ne ake yin magana akan wannan da haka sai ya zama da kenan neman gafarar manzo sallam zai kasance ne ga waɗanda suke muminai an gane ba waɗanda suke muminai to wani su zai ci gaba da nema wa gafara ba wai su waɗannan munafikan da ake magana a kansu ba kamar yadda Allah ya ce da shi fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan galidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kaga cewa ka yi musu afuwa wasu tazafin lahum kuma ka nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala da kuma inda Allah yake cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum to sai zamana wannan kan mu'mine ne kuma a lokacin da yake raye sannan abu na gaba inda zamu kalli ayar da kyau cewa da aka yi wastaghfara lahumur rasulu kaga mun samu fi'il da alfa'il an gane ba zafara ga fi'il ga ar-rasulu shine alfa'il mun sama aiki da mai aiki to ai shi aiki da mai aiki din hakan bai samuwa sai wanda wanda yake gashi na yana rayu. sai yanda yake raye shine zai yi aiki a ce an samu mai an samu aiki to manzal ya riga ya koma ga Allah subhanahu ta’ala sallallahu alaihi wa alihi ya riga ya koma ga Allah kuma shi da kansa ya faɗa kamar yadda yake min hadisi abi huraira wanda ya zo a fi sahihi muslim mun gane ba wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal wa fil adab al mufrad lil imam al bukhari cewa me idza mata al insanu in qata anhu amaluhu illa min thalathin idan mutum ya riga Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu to aikinsa ya riga ya yanke iza mata al-insan kaga wannan kowane mutum ke wannan shine lafazin al-Imam Muslim fi sahih Muslim akwai lafazin iza mata al-abd wanda shine lafazul eh, Bukhari fil adab al-mufrad bil ma'ana kenan sannan akwai lafazin idza mata ibn adam wanda shine ma ake jingina al-Imam Muslim Eh, cewa al-Imam Muslim ya rawaito ya ce idza mata bun adam ko da Fathul Bari na Ibn Hazm ga ake to wannan eh, lafazin Ibn Abid Dunya ne a Kitabul Iyal an gane kyau bil ma'ana amma hakikan lafazin shine idza matul insan to kaga sai ta gaɓoɓi guda uku sai aka ce sadaka mai gudana ko ɗa nagartaccen zai masa addu'a ko kuma ilimin da ya bari ake amfanuwa da shi kaga waɗannan ayyuka ne wanda lokacin da yake raye ya yi su ba wai lokacin da ya riga ya mai ba ya mutu an gane da kyau to ta yaya wanda ya riga ya mutu kuma za a ce za a nemi gafara a wurinsa kaga ba wanda ya riga ya mutu ya koma ga Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar da innaka mayyitun wa innahum mayyitun hmm. an gane da kyau Allah ya tabbatar da wannan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle zai koma ga Allah kuma ya koma din zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba inda ayat tana nuni akan haka to ai da an samu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abubakar su Umar su Usman sun aikata haka ne da an samu wannan amma ba a samu ba ba a samu ba sannan kuma inda wannan abin ya tabbata an yi shi haka ne to da zai zama labari ne wanda zai zama mutawatir tsakankanin mami sahabbai din da tabi'ai da atba'u tabi'in inda inda abu ne wanda yake ya tabbata sannan eh, dan ba haka bane shi yasa ba a samu wannan ba to malaman da suka ambata ma suna ambata ne a matsayin wata kissa ne ta shahara kawai ake yada ta to haka sai suka kawo ta a matsayin labari ne ba ta da ma wani wani isnadi to haka wannan kisa ba ta tabbata ba shaci faɗi ne kawai yayi da shirme da shiririta balle har magana ma hanyoyi hanya ɗaya ma bai isnadi na batun al'utubi din babu sai batun kuma ruwayar al-bayhaqi al-jami' shi'ab iman ita kuma wannan kwata-kwata ba ta ma ambaci wani al'utubi ba to ita ma kuma kun ji matsayinta ba ta ainihin tabbata ba zuwa ga wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma idan muka duba za mu ga shi neman gafara neman gafara ana neman sa ne ga wanda yake mamaci ko ga wanda yake rayi eh mamaci shi ake nemawa gafara ta fuskar wanda yake mai rayayye wanda yake raye shi zai nema mamacin gafara ba wai mace shi zai nema ba rayayyen gafara ba wannan shi ne shi ya sa Allah ya ce game da muminai cewa waɗanda suka zo bayansu, tunda su sun riga sun koma ga Allah subhanahu ta'ala, za su rinka nema musu gafara والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم an gane ba waɗanda suka zo bayan su za su rinka cewa ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafartawa waɗanda suka rigaye mu ga imani kaga suka zo me suka zo bayan su su wancan sun sun yi sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zamu ga hadisu Usman bin Affan radiyallahu an wanda yazo fi sunani Abi Dawud cewa idan an binne mamaci a kabari kafin a watse manzo Allah yakan tsaya akan kabar sai ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku nema wa dan uwanku gafara shi ake cewa ya nema musu ko kuma su ake cewa su nema masa kaga istaghfiru li akhi ku nema wa me dan uwan ku me gafara to kaga wannan wannan shine ta wannan ta wannan ta wannan fiska ne saboda haka magana ce ake a lokacin da manzo Allah yake raye sallallahu wanda kuma an samu haka daga sahabbai irin wannan ta faru ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an samu wannan har manzo Allah ya shi a karan kansa ya tabbata haka kamar yadda yake fi sahih bukhari kuma sannan shi a karan kansa ya umarci wasu daga cikin sabon su nema hakan ga wasu su wanda wasu nasu ma za ga ba sahabban bane kamar kissar uwaisu lil qarani da ta zo fi sahih muslim manzo Allah ya ga Umar dan Khattab in ya gamu da shi me ya neme shi da ya nema masa eh gafara Allah subhanahu wataala ka gani wannan kenan dama in ma dai ya zanto eh, neman gafara al'asal shine a nema wa mamaci wanda ya rasu ya koma ga Allah ko kuma a'a su rayayyun guda biyu wannan ya nema wannan duk suna raye amma ba batun wanda yake mamaci kuma a ce shi zai nema wa wanda yake raye gafara to shi ya riga ya zama mamaci shi yasa ma aka ce masa mamaci ne to wannan shine wajibin abin lura wajibin abin kula akan wannan kissa ne ah, mun fahimci wannan da kyau sannan hadisin da ya zo fi sunani da daud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗayan ku da zai zo kabari na ya min sallama face sai Allah ya mayar min da raina na mai da masa amsa sallamarsa to kaga wannan ai magana yake akan sallama cewa wanda ya zo ya min sallama to Allah zai mayar min da raina in maida masa sallama sa ba cewa wanda ya zo yake kamun kafa da ni ba ko wanda ya zo yake roƙo na cewa Allah zai damun da raina sallama to kaga bizzat kenan wannan ya keɓanta ne ga iyali ga wanda ya zo yayi yayi sallama ya gaishe shi to ashe ga wanda ya zo ba dan wannan ba a lokacin ramazan Allah dai bai tare da shi kenan ba tare da shi kenan baya tare da shi kenan to kaga ina batun ita wannan kisa kaga wannan ƙara nuna ɓaci ita isar ne da kuma rashin mai da rashin tabbatuwarta balle har a kawo maganar wani abin da ya shafi wai al'ijima a ce wai ijima'i sai batu kuma kan wai al'imam malik isar al'imam malik da abu ja'afar bin mansur ita ma wannan kisa ce batila bata ainihin tabbata ba bai tabbata ba ita ma isa ce batila an gane da kyau kuma a wannan babu ma ka tadda su almalikiya ai sun fi kowa tsanantawa ma kan wannan babu musamman almalikiya in ka ɗauko kan matakin irin su ibn abi na lokacin wanda suna kan tsantsar malikiyar kafin yan bid'a su shiga rigar malikiya din su yan malikiya ne ka tarar isa ce ba ba ta ciya ba tabbatacciya ba da haka za ga shekul islam ibn taimiyya in ta ɗauki majamu'ul fatawa mujalladi na ɗaya shafi na ainihin 241 za ga ya yi magana mai kyau akan wannan amma ba wai ina nufin wannan bayanin da zai maka za ka samu a ciki ba shi ma dai ya yi bayanansa an gane ba to za ka samu in ka haɗa kuma da nawa to sai zanto haske kan haske kenan haka irin su ka'idatun dalila bit tawassuli wal wasila nan ma za ka samu wannan an gane kyau irin su a ah, shekul albani rahimahullah a tawassul an gane ba za ga shi ma ya yi bayani a kan abin da ya shafi wannan kadiya ta tawassul da zatin nabi din sallallahu alaihi wasallam to sai wata kisa da ake yadawa ta batun eh, malikul idda wadda al-imam abubakar ibn abi shayba ya fidda ita a musannaf haka al-imam al-baihaqi shi ma fidda ita a dalailun nubuwah haka al-imam al-bukhari ya fidda ita a tarihul kabir amma a takeice iya maganar Umar dan Khattab ko radiyallahu anhu muftasaran an gane wannan wannan kenan cewa min tariqi abi muawiya عن الأعمش عن أبي صالح شين ذكوان السمان زواج مالك الدار yake cewa a lokacin Umar ibn Khattab radiyallahu an an yi fari rashin ruwa mai tsanani saboda haka sai wani mutum ya je kabarin manzan Allah su suna rikici ya rasulallah ka nemi a shayar da mu abin nufi ka roƙi Allah ya shayar da mu mutane sun hallaka ana cikin yanayi ya yi ta wannan to sai aka zo wa wannan mutumin a mafarki manzan Allah ya zo masa cewa ka je ka gaya wa umar ibn khattab radiyallahu an cewa za a yi ruwan sama mamako ruwa kaje ka bashi labari to wannan suna kawo ta ita ma abatun me cewa ashe ana zuwa kabarin manzo sallallahu a a yi me a shi da sauransu to wannan kissa za mu ga al-hafiz ibn kasir a littafinsa al-bidaya wa nihaya ya ce isnaduhu sahih shi wannan labarin haka ibnu hajar da askalani a fathul bari shi ma ce isnaduhu sahih amma shi sai wani taqyid ilmi sai ce min ruwayati abi salih an an gane da kyau to wannan shine abin da aka rubuta da shi sai ake dauka cewa ai shikenan ibnu kasir ma ya inganta ibnu hajar ma ya inganta dan haka wannan dalili ne akan ayi at-tawassul bi zatin nabi kuma aje je sa to kwata kwata ba haka ba saboda abubuwa kamar haka abu na farko shi ibn kasir yana da wani tsari da yake tafiya a kansa idan aka samu tabi'i babba ko da ba a san waye shi ba inda aka samu yayi ruwaya daga wasu daga cikin manyan manyan sahabbai to shi wannan yana kisarwa a wurin sa a matsayin cewa sika ne kamar yadda ya bayyana a littafin sai ikhtisaru ulumul hadis to malamai sun masa ta akubat akan wannan to tunda shi maliku niddar eh, ya riski su umar dan khattab manyan sahabbai da sauransu to haka sai ya la'akari da wannan ko sai ce isnaduhu sahih wanda wannan kuskure Allah ya fi masa shi kuma al-hafiz ibn hajar a fatul bari sai ce min ruwayati abi salih yana maka nuni akan ta isnadin ya inganta zuwa gawa abu salih amma abin da ya biyo bayan abu salih to na aimi a yi bincike shi yasa ya ambata maka cewa min ruwayati abi salih nuni akan wannan abin da ya biyo bayan abu salih dan bai ce maka ai isnaduhu sahihun an malik al-dar ba kaga inda haka ya ce, to yana maka cewa me ya inganta labarin amma sai ce maka min ruwayati abi salih an malik ma'ana iya iya shi abu salih abin ya inganta amma abin da ya biyo bayansa to ana sai a je a yi bincike to shi a na farko dai ga shi kansa abu salih bai tabbata ya ji daga maliku niddar ba bai tabbata ba an gane ba kaga akwai mai al'irsal shi yasa in ka koma ma littattafan musamman na abokan na abi ba? دلائل النبوة للبيهقي التاريخ الكبير للإمام البخاري دي إنك كوما سيديك غياتي عن مالك الدار عن باين ذاك ياتي مك سمعت مالكا وحدثني مالك الدار باب wannan bai da gare shi ba abu na farko kenan sannan abu na biyu shi malikun dar wato ba a san shi ba ta fuskar ruwaya ta ilimi an dai san shi ne a matsayin mutum ne mutumin kirki mai ibada kamar yadda ibn sa'ad a kitabut tabaqat yayi wannan bayani kamar yadda abu ya al-khalili a littafinsa al-irshad shi yasa shi da kansa abu ya al-khalili a littafinsa al-irshad yake cewa ragowar al-ruwa, wanda suka rawaito wannan kissa duk sun yi irisalinta abu salihi ne kadai ya kawo ta a wannan siga ta alwasan an gane ba amma ragowar to duk sun yi sun kawo ta haka kawai mursala to kaga shi ma yana nuna rashin tabbatuwa sannan kuma shi abu salih din da ya kawo ta a matsayin mausula shi kuma bai tabbata ya ji daga wa ba malikul dar kaga dai abin ya ƙara tabbata na al-irsad da al-inqita a wannan kenan shi yasa ya zama na ibn abi hatim al-tafas kitabul jarh wa ta'dil ya zanto yayin shiru a kansa kuma bai ambaci ma wani mai ruwaya gare shi ba sai shi wannan abu salih sannan kuma ya bayyana a kitabul jadh wa ta'dil cewa dukkan wanda nayi shiru a kansa to fa inni la a'rifuhu to ban san shi bane ma'ana majhul ne to gashi yayi shiru kuma akan shi malikun nidda kaga nuni akan me majhul shi yasa zamu ga al-mundiri a littafin sa at-targhib wa tarhib da yazo kan wata kissa ta dabar? kan dai shi batun malikun nidda din sai ya ce bai san shi ba shi ma ma'ana majhul ne haka al a littafinsa majma'u zawaid wa manba'ul fawaid kan wata kissar ta daban ba ita wannan ba waccan kissar da shi almunzir munzir yayi magana akan ta targhib wa tarhib to akan ta shi ma al-haythami a majma'u zawaid manba'ul fawaid bacin ya ce mazajen gaba ɗaya athiqat ne to kan shi malikul da sai ce bai san shi ba ma'ana majhul wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku shi wannan mutumin da aka ce ya zo kabarin manzan su to wane ne shi eh in ka ce sahabi ne to me yake tabbatar da sahabi ne amsa babu sannan kuma inda a ce sahabin ne to zai zama da cewa kenan sahabbai suna haka to ai Umar ɗan Khattab kamar yadda ya zo fi sahihil Bukhari lokacin da aka samu fari ɗin a lokacinsa me yasa bai je kabarin annabi ba saboda ga wannan labarin ya tinkari al-abbas bin abdul muttalib ya ce mun kasance lokacin da manzo Allah yana raye muna zuwa wurinsa mu yi tawasi da addu'arsa to kai kuma yanzu kai baffa manzo Allah ne manzo Allah kuma yayi bayani akan girman al da matsayinsa wanda wannan ya zo fi sahih bukhari to sun san matsayin abbas da girman sa wajen manzo saboda haka sai suka je al-abbas yayi ya yayi addu'a wanda wannan addu'ar Alhafi ibn hajar ma ya ambace ta a fatahul bari cewa azubair bin bakkar ya kawo ta a kitabul Ansar nasa ya ambaci wannan a fatahul bari Alhafi ibn hajar yayin da yazo yana sharhin eh, hadisan da al-bukhari ya kawo har yazo a kitabul har yazo kan shi wannan na umar al-khattab kaga karshe arfa zai addu'a to kaga inda a ce sahabbai suna zuwa to da Umar dan kafa shi ma da yaje je da yaje, amma haka bai je ba sannan kuma ƙari akan wannan ga Muawiya bin Abi Sufyan shi ma a lokacin sa an samu fari irin wannan a Ashab kamar yadda Al-Fasawi ya kawo a littafin sa Al-Ma'rifatu tarikh wanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya inganta shi a littafin sa Al-Isaba fi Tamin sahaba haka Ibn Asakir ma ya fi da shi da isnadin sa littafin sa tarihu madinatu dimashq saboda haka muawiya ibn abi sufyan ya hau kan mambari aka tara mutane dan ayi roƙon Allah a samu ruwa sai ce ina yazid bin al-aswad yana ina sai ce zo ya ce kai kana daga cikin mafi falal mafi alkhairu bawan Allah ne ka abin nufi kenan babban mutum ne muna maka kyakkyawan zato abin nufi kenan da maganarsa cewa kai ne mafi alkhairi mu mai falalan mu saboda haka ya zauna da shi jikin mimbari kusa da kafafuwansa ya zauna ya ce don haka za mu yi eh, kamun kafa da kai sai ya ce da shi ka ɗaga hannunka yake ga shi ya aswar kai mana addu'a a kaga abin nufi cewa za mu yi kamun kafa da kai me kenan ke nufi addu'a inda ya ce a karshe daga hannunsa kuma ya mana addu'a kaga sai daga ɗaga hannunsa ya yi addu'a shi ya aswar kaga kenan inda cewa sahabbai suna zuwa kabarin annabi kaga da ba haka mu auge zai nafsu sai ce mu taka mu je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi kawai wannan abin ya faru amma bai yi wannan ba sannan abu ah, na gaba in muka kalla za mu ga cewa manzo Allah ya zo masa a mafarki ya bashi me ya bashi labari cewa ka je ka ga Umar dan Khattab labari cewa za a muku ruwa to a cikin Isra'il da aka ce ya je ya ga Umar dan Khattab ko ba inda aka faɗa ba abin da aka faɗa ce ya ji ya gaya Umar ɗan Khattab kamar yadda ba inda aka ce kuma Umar ɗan Khattab ɗin ya tabbatar da cewa abin da ya ɗin daidai ne bar kuma saɓanin ma hakan aka samu gashi da hakan ta faru shi gashi wajen Al-Abbas ya je ce yayi addu'a kuma yayi addu'a ne duk da ya zo a wata ruwaya cewa wai shi wannan ɗin an gane ba da aka zo a mafarki manzo Allah zo masa a mafarki shine Bilal bin harith al-muzani ɗaya daga cikin sahabbai to wannan ruwaya ba abin da za ta ƙara sai bakin ciki eh la yufrahu biha ita ruwaya da tuwa da batun sunan saboda ta hanyar sai bin umar ne at-tamimi shi kuma sai bin umar at-tamimi kaman yanda abu hatim ibn hibban al-busti ya faɗa a kitab majruhin cewa yana rawaito hadisan ƙarya mutum ne makareci har ma an jefai da zindikanci cewa zindiki ne subhanallah to ruwa zindiki da za ka hujja eh wannan kenan sannan kuma mafarki ne an gane ba mafarki shi kuma ba a kafa hukunci na shari'a da shi gayar abu ka ce yusta a nasu biha ita a ru'uya din kenan amma ba a kafa hukunci na shari'a da abin da ya shafi kamar yadda ash-shatibi yi wannan magana a littafinsa al-muwafaqat da kuma al-ittisam ba sannan kuma abu na gaba shi wannan atharin ai a hariyun ne kuma batu ne wanda ya shafi batun tawassuli kaga batu ne na aqida to su al-asha'ira suna da awar asha'ariyanci to su al-asha'ira ai ba sa kafa hujja da ahad ba babu na aqida ba sa kafa hujja to ya za kuma kafa hujja da wannan in da ya tabbata ba sa kafa hujja shi an gane da kyau to da haka dai a dunkula bayanin yana da tsayi na ga lokaci ya ja kusan shida har da kusan rabi a takaice dai bai tabbata ba saboda haka wancan maganganu da wancan mutumin yayi abin da ya saba yi ne na ƙarya kar a rudu da wannan kuma ita wannan kissa ta batun maliku da za ga da yawa suna muhawala cikin yan bidi'a wajen kokarin tabbatar da ita amma an kafanci wannan bayani shi ke da irin su hasan saqaf a littafinsa al-ighatha mun gane ba باحاديث الاستغاثه إلى ارسو محمود سعيد ممدوح اللي تافل رفق المنارة انجاني إلى ارسو الوماري اللي تافل ارقام المبتدئ الغبي ايه بتجويز التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ارسو البوذي اللي تافل السلفيه irin su Muhammad Alawi al-Maliki littafin sa mafahim an gane ba yawa irin su abin da ya shafi eh, da halal littafin sa al-khulasa da ad Saniya, an gane to duk wannan kwama calar duk wannan tarkacen su wanda suka yi al'awasin din duk daga cikin waɗannan suke kwasowa to wannan abin da muka faɗa in ka karanta bayanan su za ga duk abin ya tashi daga aiki za ga shirme ne kuma to mun ambace ne tattafan ne dan ka san ga inda suke cirowa eh ka san kuma ga tushen yanda abin yake